Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a tara ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe daga Najeriya ne tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda matasa suke fadawa hanyar damfara ta yanar gizo. Sannan muna tafe da tattaunawa da shahararren mawaƙin nan Nazifi Asnanik. Za kuma mu leƙa masana'antar Kannywood sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. alhaji shirinmu na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen hausa na muryar amurka shirin nama a yau zai yi dubi ne akan yadda ake yaudarar matasa 'yan neman bulis a shafukan yanar gizo inda muka tuntubi masani akan harkar yanar gizo sannan daga bisani za mu tuntubi matasan akan tituna domin jin ko me suke shiga nema a shafukan na yanar gizo daga bisani za mu ji daga tauraronmu na wannan mako inda muka yi da shahararren mawaƙi nazifi asnani to sai ku biyo mu sannan za mu leƙa masana'antar shirya fina-finai ta kannywood tare da kawo muku sauti mai daɗi da saisaita zukata to yanzu bari mu ji bayanin hatsarin shiga shafukan da ke yanar gizo ba bisa ka'ida ba daga bakin malam bashir muhammad yusuf Cin haji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu ne da gobe. Muna tare ne da Bashir Khan wato Bashir Muhammad Yusuf wanda za mu magana da shi akan yanar gizo da kuma sarrakan da ke ciki akwai shafuka kala-kala da ake samu a shafukan yanar gizo din inda matasa da yawa suke raja'a domin samun kuɗi na gaggawa hmm. inda ake rudarsu da samun su aiki wa'yansu kuɗi wa'yansu kuma a ce da su ga wani kyauta daga gwamnatin tarayya ko kuma ire-iren haka to ana samun inda ake samun cutarwa yawanci daga cikin wa'annan abubuwan ba gaskiya ba ne hmm. amma me yasa har yanzu matasan ne suke ta fadawa cikin wannan abun tambayar da muke so mu yi ma shi bashar khan kenan wanda yake masani ne akan yanar gizo domin ya mana fashin baki akan wa'annan abubuwa da kuma hanyoyin da mutum zai kare kansa daga samun kansa a cuta. barka da su eh, to barka kare to yaya wannan wai link da ake ce mishi wato wa'annan hanyoyin shiga wannan bangare na yanar gizo yake eh to a wannan zamanin akwai musamman programs da ake yi na federal government da kuma hanyoyi dai musamman na internet waɗanda ake samun kuɗi da su akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafofin domin yin wasu abubuwa na cuta ko damfara ko wani abu to da farko gaskiya akwai fahimtar mu da abubuwan abin da nake nufi da wannan shine eh, ko a whatsapp ko a facebook ko a wani kafa ta sadarwa ta zamani da mutum ya ga wani link kawai sai ya tunanin lokaci ɗaya da ya danna wannan link din kawai zai biyu ta wata hanya da za a tura mai kuɗi ko kuma zai sami kuɗi mm. to gaskiya farko idan ka irin wannan abun ko dai a whatsapp aka turo maka ko kuma a wata kafa ta sadarwa aka turo maka kada ka lura da abun da aka rubuta akan taxi ka duba ka ga address na wannan abun wato adireshin yawwa daga ina ya fito yawwa ai akwai in aka turo maka wani link mm. ai wannan link din in ka danna shi zai kai ka wani guri ne wannan link din shine address din wurin da zai kai ka wannan wanda ke yana zuwa wani lokaci shudin kala yawwa zaki da link din ya zama na wani zaki ga http eh, wani kuma eh. zaki ga babu ma wannan http wani kuma mm. ga https haka dai za ga link da wanda da ka danna shi shi ne zai kai wani shafi link wanda zai iya kai ka wani shafi daban so irin waɗannan link din misali wani lokacin suna da dan mutum ba zai fahimta ba akwai abin da ake kira da spam haka a intanet wanda yake harkan intanet ya san spam ko kuma a ce phishing hanyoyi ne da masu damfara suke bi domin su damfari mutane irin waɗannan sakonnin da ake magana su ne irin kamar spam shi irin sakonnin da ake turawa ma mutane da yawa za ki ga wani akwai wani dan attachment haka ko kuma attachment na nufin kamar wani hoto ko kuma wani link wanda za a ce ka danna aka manna a cikin eh. wannan sakon da aka turo mm. so a irin wannan sakon sai ka duba address na wannan sakon abin da ya kamata mutane su sakon wasu su ne ba wai da an turo ma wani link ko an turo ma wani email ko an turo ma wani sako ta wasa kawai za ka danna kai tsaye ka bi ba ka fara tabbatarwa yadda za ka tabbatar din shine idan baka da masaniya akan abun kai idan baka da ilimi akan abun kuma kana da ilimi akan abun kawai ka duba address din zaka ga address din idan na da gaske ne ma na gwamnati yankun ka danna wannan link din kawai ka shiga browser ka kai sashi misali an ce gwamnatin tarayya tana raba dubu ashirin da biyar mm-hmm. sai ga an turo maka link an ce ka yi eh, ka shiga ka yi rijista eh. idan mutum ya san harkan kana ganin link din mai na karya ne zaka gane yadda zaka gane ah, zaka ga akwai link din da ma tun daga address din zaka gane kawai saboda komai da ka gani akan link din kai in harkan ka ne za ka iya karanta shi tun daga misali https ko kuma hctp hyper to yanzu kamar ni ban san kila ban san abun ba ya za a yi in gane cewa wannan din shi mara kyau ne ko kuma cuta ta za a yi kuma ya za in gane wanda gwamnatin ta yi yawwa shine na sai idan mutum bai gane ba a maimakon ana turo ma ka danna kawai sai ka samu wanda ya sani kawai sai ka tambaye shi duk lokacin da aka turo ma wani link inda akwai wanda kake ganin yana dan fahimta akan abubuwan harkokin na sada na intanet kawai ka tambaye shi ya wannan abun yake bayan ka za ka wannan shine nace sai ka shiga misali browser ka an ce ana raba dubu ashirin da biyar ko wani program na wannan wato wannan dan layin na wurin karin neman karin bayani yawwa kana shiga cikin browser akwai search bar eh to in an rubuta a cikin ce eh, za a ba da dubu ashirin da biyar ko na ka rubuta wannan ka rubuta wannan bayanin da aka turo kana turo za ka ga links da yawa sun fito in akwai bayanin na gaskiya in akwai na gaskiya za ga shine address din farko da zai fito maka oh. to da kaga wani adres na farko maimakon kai klikin wannan da aka turo maka ta wannan inbox ɗinka ko oh. ta whatsapp ne ko ta email ne ko na abu kawai sai kai klikin wannan na farkon da aka tuba maka to da kai klikin za ka ga idan misali da gaske ne za a cike form ne ko za a yi rajista ne ko na abu za ka iya yi a irin wannan abun nan to mu koma baya malam bashir wani lokaci za ka ga wanda ka yarda da shi ne ya mm. tuno maka da shi misali kila ta kafar whatsapp mm. ko kuma su irin wannan abubuwan kamar whatsapp ko eh, facebook yawanci kun ga ana hakin ɗinsu kamar sai. a sace wannan account din nasu mm. da yawan mutane za ki ga wani bai sani ba sai dai ki ga kira shi ta waya an gana dora kotuna irin na batsa ko kuma wasu na damfara a kan account ɗinka na facebook ba tare da ka sani ba mm. so kin ga farko irin wannan idan mutum ya samu wannan yanayin abin da ya kamata yi shine sai ya shiga inda zai iya samun access to wannan account nan shi to idan ya shiga abu mataki na farko da za ka yi idan aka gaya maka sai ka canza password din dan zaka canza password din shine sai ka sanya abin da ake kira da strong password abin da ake nufi da strong password shine ka samu combination na characters kuma ya zama upper case da lower case da kuma special characters special characters sune kamar dot in slash mm. hash mm. star da sauransu sannan kuma ka sanya numbers wato ka sa alkalima yawwa sannan ka sa baƙaƙe yawwa sannan ka samu irin wa'in abubuwan da suke wato alamomi ne na rubutu duk ka jagwalgwala ba na sirrin sai ka rike su yanzu irin kafofin na zamani idan ka zo sanya password din kana mm. fara rubutawa za ga suna asisin wannan abun naka idan misali ka sanya misali sunan ka bashir sai ka sa bashir zaga sun zaga sun rubuta ma wannan ba strong bane ba saboda baka wannan combination eh wato ka sa misali bash dot 123 mm. slash abcd mm. zaga kana sawa suna ce maka yana strong ko mm. saka tsakiya ko wani abu nan so da ya kai wannan zaka ga sun abun nan kenan so ka kai regenin password wannan ɗinka in ka canza password wancan wanda yake da access da account din wanda ya kusan zai zama bai da shi to daga nan kuma sai ka zo sai ka goge abubuwan da aka dora maka a irin wannan idan aka yi maka kusan kenan to malam ah, bashir wani lokaci ga daga wannan shigan da kai wannan shafi mm. zaga har an kai ga cewa account din mutum wato ma'ajiyar kuɗin sa ma mm. ya samu dangantaka mm. tsakanin sa da shi ba sai da ake ba ko ba da ah, bayanai bayanai shi ne ga kudin mutum ma an kwashe yau da ya to ai mu yanzu shawaran da muke badawa ma ba ma so ya kai ga yadda ma har za ka yi gaba da bayanin ana turo saƙon kawai kada ka yi dirish idan akwai na gaskiya ka tambaya ga kuma wacce hanyar da muka bada misali ka yi sashin ta browser ka ka ɗauki bayanin da suka sanya kawai ka sanya shi ka yi sashin in dai akwai na gaskiyan zaga sun to su din wanda suka aiko da shi su din ba za ka ga su ya shigo ya shigo ba zai shigo ba zai shigo ba wannan ba zai wannan ya shigo ba wannan nasu din wani abu ne daban suka hada wanda su kuma dama a irin wannan spam din da ake yi ana yin wannan ne dan a yaudare su su bada wani sensitive information da ya shafi su kamar bayanan banki ko username ko kuma wani card details haka kamar bayanan katin suna abun nan kuma wani abu da ya kamata mutane su fahimta kamar atm card ɗinka in kana takama da kana da password ɗin shi in dai akan intanet ne waɗannan lambobin da ake sanyawa guda goma sha shida a bayan kati mm. da kuma waɗannan guda uku nan da zaki gani daga gefe mm. to waɗannan su ne katinka da kuma expiry date ɗin nan in har wani zai yaudare ka ya ce ka sanyo waɗannan lambobin to ko nawa ne a kuɗinka za a kwashe su ko nawa ne ke cikin account ɗinka ka zai iya kwashe su waɗannan lambobin guda uku daga sama da guda uku haka eh. bayan wannan sai kuma expiry date na katin saboda haka mutane su guji ba da duk wani bayani da duk wani bayani da ya shafi bankin su to kana nufin kenan mm. dan na misali na bada suna mm. na na bada lambobin shi ma'ajiyar nawa shi mm. wannan ba lalle ne a kwashe kuɗi na ba yawwa ai misali idan ta ATM ne kenan akwai waɗanda su kuma kawai account number naka suke bukata da BBN ɗinka su kuma sun san surkullen da suke yi hanyoyin da suke bi su yi wannan abun nan din kuma yawanci irin waɗannan abubuwan za ga idan aka turo ma wata hanyar da za ka ƙara gane shi za ka ga ana so ka yi abun da wuri-wuri mm. zai iya shuwa ka turu yanzu yanzu nan ka yi masa cikin minti kaza mm. sannan misali idan bankin ka ne duk lokacin da banki zai turo ma sako ba zai turu maka da wata lamba ba duk sakon banki ba lamba a ci hmm. sunan bankin nake fitowa amma yanzu in na turo text message ai number ta za ta zo in dai ba kana da ni a cikin contact ɗin kawai hmm. suna na yazo hmm. to shi bankin ya turo directly daga sunan banki ake turo da sunan banki sakon ke zuwa to kin ga wani abu da ya kamata mutane masu lura da shi kenan duk da aka turo ma sako aka ce maka daga banki ne kuma ka ga ba sunan bankin ka bane ba to kada ka yarda kuma idan ma da sunan bankin ne da an nemi wani bayani da ya shafi ko account number ka ko password ko kuma wani lambobin sirri kada ka yadda ko daga bankin ne saboda banki ba za su kira ka ce ka bada wannan bayanin ba mafi yawancin wanda suke fada cikin wannan tarkon matasa ne hmm. kuma har yanzu na ci gaba da neman kuɗin ta wannan hanya kana ganin ana samun biyan bukatar ta wannan hanya to gaskiya ni bani ba matasa shawara akan su dogara da wannan abu hanyoyin da ake samun kuɗi ta intanet akwai hanyoyi da yawa na farko ba zai yi baka yi wani effort ba baka ajiye baka ce zaka ɗauka kai baka da wata kwarewa misali a ce ka iya wani abu da zaka iya yi ka samu kuɗi eh, akwai hanyoyin zaka samu yawa baka yi komai baka sa wani effort ba kawai kana expecting wani eh, lada ko wani abu da zaka samu gaskiya ba zai yi ba wato sata ne ta zo sata duk wanda za ki gada ma ya tsaya yana jiran a ce ga wani link ya zo ka saka bayanan ka za a tura ma kuɗi kyauta to kawai dama ya sa cewa akwai yiwuwar wutar a damfare shi ai hanyoyin da ake samun kuɗi ga su nan eh, kana digital marketing ne ko kuma kana creating wani abu ne ka dora intanet da wasu su gani su neme ka kai musu aikin eh, su biya ka ko kuma akwai website da yawa waɗanda za ka shiga kai rijista da wata kwarewa da kake da ita a rika sanya aikin a cikin wannan website din kai kuma ka dauko duk lokacin da ka rijista za a maka creating kamar wani dashboard ne sai zama wannan website din ya zama kamar wani kasuwa ne za ka shiga da kwarewarka wani yana wata kasa yana neman kai mishi web design ko kai mishi wani translation kila kai ka iya hausa ana buƙatar fassara ta hausa daga wata kasa za a turo abin da yaren da ake so ko kuma ka fassara ka bayar nan take a sama kuɗin ka a cikin dashboard wato ka amfana da ita wannan ta wannan abu ko kuma ka bude wani abu kamar misali a facebook ne ya zama ka bude kamar wani page ko wani abu da yake samun engagement na mutane har ya ta matakin da ka zama wani partner na facebook da za a iya generating revenue da wannan page din ka ga akwai abin da kake yi content da kake dorawa da kuma abubuwan da kake creating kake sanyawa shi ke kawo engagement na mutane over time har ya kai matakin da zai kai yadda za a iya biyan ka kinga wannan wani abu ne daban amma kawai mutum bai komai kawai sai ya sa ran da mata zai zo mashi da zai danna bashir akwai abu kamar misali kwanan sadarwa mm. Za ka sun turo hada logo din nasu wato hada wannan hoton misali na cewa da kamfani kaza ne ku ba da ku taba nan wurin akwai kyautar eh, katin waya ko kuma kyautar data to shi da ma da ka ce mana cewa in dai har ya zo da hoto za mu iya dan samun kwarin gwiwa amma shi da mutum yadda kar ma yadda ai shi ne spam din za a yi kokarin a imitating wani misali kamar wani kamfani ko wani organization ko wani wata ma'aikata haka a kokari a kwaikwaye su duk wani rubutun da aka rubuto da hoton da aka designing da abu ne da kowa zai yi amma link din da aka sanyo na wannan abu kuma irin waɗannan kamfanin ai za ki ga wani da official website nasu ko kuma wani official handle akan social media so duk sadda ka ga wannan kafin ka ɗauki wani matakin shiga ka yi makan ka yi wata dabara sai kai sacin ainihin official sunan su wata kowane lokaci dai kai bincike yawa abin da ya kamata mutane su ba kawai da an gani ba ka gani kada kai ka fara bincike in ka bincike akan kan kawai gamsu wato ka jira ka zauna ka tabbatar daga bakin wani wanda ya sani kada ka shiga daga baya kuma ka zama kai da na sani duk wani bayani da za a ce sa bayanin bankin ka ko kuma sa wani nin number ko wani bbn number ko ka ka sanya ka maka sauki in kuma ka tabbatar in kana so ka sanya ne to ka je misali akwai guraren kafi haka wanda su aikin su kenan da ka ga bayanin irin wannan kawai in ma kana ganin baka tabbatar ba kawai ka tafi kafi ka je ka ce rijista da ake na federal government program da suke na tallafi ina so in yi su waɗannan dama aikin da suke yi kenan kaga in na karya ne sun sani idan kana yi da kana zuwa wurin wannan business center da suke yin wani abu kana zuwa yawanci duk sun abu za su ma rijista komai da komai masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau ku shakata da wannan. Mr. Odumeje. Yeah. matasa su suka fi mu'amala da yanar gizo kuma su suke son na bello madin bar mu ji daga bakunan su koya ta kaya a neman bulis din ta yanar gizo sunana rikaya bala muhammad gaskiya mun taba yi lokacin muna zaune dai da mu a telegram ne ma aka ciro link ɗin aka ce eh, kamar business za a yi za ka dinga samun profit ɗinka so da muka yi da ni da farko ban yadda ba sai da sista ta ta dinga convincing ina akan cewa ai za a samu profit ga evidence na ana ta turowa masu yi suna sassamu sai na yadda sai muka yi muka shiga sai muka tura kuɗin to da muka tura kuɗin kuma daga karshe ma dai suka yi blocking mutane gaba ɗaya eh to za su ci kama akalla 12,000 suka ci mana don da shi muka ce za mu fara 12,000 sai mu ga if mun samu profit din sai mu kara. Maryam Haruna, so da yawa wasu zaka ga an turo link a ce irin free data ko kuma a ce tallafin gwamnati a ce irin tinubu yana raba 25,000 ka shiga links din ka yi applying abu kaza kaza sai ka fara bin process din sosai sai daga baya sai ka gano ko irin cuta ne ko kuma yan ne suka creating abun daga baya ma ka zo kaga kai ka fada a cikin a zo a cuce ka ko wasu su ce ka sa dubu biyar <laughs> za ka samu dubu goma ko dubu ashirin su <laughs> gaskiya so da dama mutum shi yake fadawa a hisi zai fadi da akwai wani lokaci ma da wani ya ce wai a saka dubu nawa ne a sa dubu goma za a baka dubu hamsin kaga ya yi times five kenan to da muka zo muka saka shuru shuru shu daga baya ma to mutumin ma ya kare yi blocking din kaga ba mu ci riba ba kenan mun faɗi ne Zainab Haruna. su san banza ke kai su ga halaka. Ina gani ana turo min a waya sosai wanda ya turo zai ce ki buɗe yanzu nan na buɗe ni ma na samu sai ka buɗe ka ga duk ƙarya ne a ciki ba a samun komai saboda zaka ga an ce maka ga data ka san kai ba da kuɗin ka zaka cire ka siya abu ba to ta yaya za a ce ka shiga wannan link din bacin kai baka sa kuɗin ka ka siya ba ko group haka zaka ga an turo su na data na tallafin tunugu ko kuma za a ce dangote zai bada wani abu ko dai zaka gan su kala-kala ne a yi link-link din. hawa ko wanda na taɓa gani a Instagram da aka turo shi kuma da kana shiga account ɗinka ya tafi kenan. to akwai kuma inda zaka gani a whatsapp a ce free 10 gig free 50 gig kana shiga zaka ga ba haka bane wani zaka ga long process ne a ce ka tura groups guda goma ko ka tura mutane kaza kuma karshe dai ko ka tura dai sai dai in a cuce ka ko ka hakura ka fita amma ba za ka taɓa samun abin da aka gaya maka ba abin da ke ɗaukar hankalin su wasu za a iya cewa son zuciya ko kwaɗayin abin duniya wani kuma kamar kaga wanda za a ce kai apply aiki ka samu to kaga wani zai ga kaman da gaske ne yace to bari ya jaraba sa'ar shi ya duba ya gani ko zai samu to kuma musulma ga wasu hali na rayuwa yakan sa su bi su yi amma magana a ce wai zaka samu data kaga in ka kai wannan kai ka kai kanka ai sunana fatima usman kandarawa eh na taba shiga aka turo min link ta whatsapp aka ce min in shiga za a bani 5 gig na data so da na shiga sai suka ce min sai suka kawo min wani abubuwa suka ce min in yi selecting idan ne selecting za su iya bani loan daga naira dubu ɗaya zuwa naira dubu talatin to ni kuma da na ga gara basa ta sauka kawai sai na shiga sai na ci bashin naira dubu shida a take a wurin suka yi min alert cewar dubu biyar da ɗari tara ta shiga sun cire naira ɗari interest nasu so daga baya da lokacin cire bashin ya sa masa kuɗin su sun kwashe so kuma tun daga nan sai suka dinga ɗiban mun kuɗi suka dinga ɗiban mun kuɗi duk sanda zan sa kuɗi idan na sa dubu goma za su cire dubu takwas su ban mun dubu biyu idan na sa dubu ashirin za su cire dubu sha biyu su ban mun dubu takwas a haka a haka har ta kai ga cewa dai yanzu ma kwata kwata na daina amfani da account ni kawai an tura min link ne akan cewar idan na shiga link din za su bani data 5 gig daga nan sai suka ce sai na yi linkin da bbn nawa da account number duka na sa wai shin akwai wani darasi da suka karu da shi bayan wannan aron gama a gaskiya na koyi darasi sosai yin a ce maka za ka samu kuɗi a online duk ba shi ba ne kawai dai ka yi ka san yadda za ka yi kai sosin kuɗin ka don su ma neman kuɗin su suke yi. Kan banza. <laughs> gara basa na gani ta sauka kawai ni kuma sai na ce to bari mu shiga mu ma mu samu to ashe tsautsayi ya kai ni to yanzu dai har na kai ga lokacin da kwata kwata bana samu account ina kuɗi sai dai na canza wani account ya damfara ni dan irin wannan abin da yawanci ni dai ban taba ganin wanda suka yi sa'a ba ko kuma akwai wasu ni dai ban ji labari ba sai dai kaga suna ta sakawa a waya sai ka zata da gaske ne sai ka shiga sai ka ga ƙarya ne gaskiya an taba damfara na dubu goma ni da yata muka saka muka yi to Allah ya kyauta Yanzu kuma ga binta ta sake dawowa a tattauna wasu da shahararren mawaƙin nan Nazifi Asnanik. Yanzu kuma bari ku ji tarihin taurara mu na wannan wako wato Nazifi Asnanik daga kanan dabo. Assalamu alaikum warahmatullah da farko sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf amma an fi sani na da Nazifi Asnanik. Babu shakka na taso ina son waka. wanda kuma ni ba gadon ta ne ba kawai ina yin ta ne a yarinta kuma kusan daga farko ba rerawa na fara yi ba rubutunta na fara yi har ya zamana zan iya rubutawa wasu manyan mawaka su karɓi rubutu na su raira so allah da ikonsa na yi tunanin to in jarraba shiga studio in raira da muryata in gani ko zan iya haka kuma aka yi na shiga studiyon na yi na dawo ina jin inda na samu dan matsaloli da inda na dan samu bangaren rubutu ko kuma alerawar so daga nan kuma sai na ci gaba da shiga studiyon ina yi ina yi har allah ya sa na zo na yi haɗu da wani producer director mai kamfanin fkd production wato alinu Eh, da sauran producers irin su aminu bala su baba karami eh, suka ringa karɓar waƙoƙina suna sawa a cikin fina-finansu akwai wata waƙa da na yi eh, wadda zan ce ita ce wadda mutane suka fara sanin wane ne nazifa Sinanik akwai wata waƙa da na yi a kamfanin fkd production din mai suna wani fim ɗinsu mai suna fil azal ni kuma na yi wata waka a ciki soyayya in zaka so ɗan uwanka to wannan wakar gaskiya bayan ta fita a ta ya mutsa hazo mutane a nan suka san wane ne nazifa asnanik ina da aure ina da mata ɗaya ina da yara yara na akwai mahmud akwai muhammad akwai maryam shi samun kuɗi a waka. wani abu ne wanda kowace waƙa takan iya baka kuɗi duba ga kawai ya danganta ga waƙar akan waye ko kuma dalilin menene dalilin wakar idan misali akwai wanda za ka ji yana iya wasu 'yan kasuwa ko sarakuna waka kome amma mu kaga ai muna yi wa muna yin waka ne ta fim sannan muna yin waka kawai ta kashin kanmu wadda muka ga cewa kawai za mu kalli society mu yi ba zai hana wannan tunda muna yin album ne mu yi kundi mu fitar da shi in ana tafiya ana tafiya babu shakka waƙoƙi da yawa ma ni zan iya cewa sun ba da kuɗi gaskiya tunda ni ina yin wakar siyasa kuma a waƙoƙin da na yi a baya waƙoƙi da yawa yawa da na yi album dina ni na yi producing ɗinsu kuma ni na yi marketing ɗinsu so wannan gaskiya taimaka wajen wani samun wani abu da zai shiga mu dan koda da muke ɗaukan waka fashion to daga fashion din kuma sai ta koma tana ba mu kuɗi to alhamdulillahi mun gode wa Allah sunana na Nazifi Asnanik ina sauraron shirin yau da gobe na gidan rediyon BOA muryar Amurka. daga masana'antar kanewar kuma an gabatar da bikin karrama wasu fitattun jaruman masana'antar shirya fina-fitan hausa ta kanewar din a karo na hudu wanda aka yi a birnin kano najeriya inda jaruma momi gombe ta lashe kambun inda ta zama jarumar shekarar 2023 yayin da bangaren jarumai maza isa fairuz khan shine ya zama farzo to iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan rana Lawi ya yi halitta, Rabi ya yi halitta, halitta, masoyiya ta, ina na ganta, ina ta so in muku na rasa ya na kwadanta halitta, Allah ya yi halitta. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke-girkenmu. girken Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. yau mai muke dauke da shi assalamu alaikum war gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti war gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan filebu in kina so war gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɓewanki ki goga kwakwan nan uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wa daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa uh. sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida ya ki ɗora a kan wuta in kika ɗora a kan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida don saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai ya yi golden brown in ya yi golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Najeriya Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. yau ta